الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن من اتقى الله وقاه ومن سار على نهجه نجاه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله أنعم ربكم عليكم بدين كامل شامل لأمور دنياكم وأخراكم فمن تمسك به منكم فقد هدي إلى صراط مستقيم ومن فرط فيه فالجزاء من جنس العمل قال عليه الصلاة والسلام إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله أخرجه البخاري وضرر, وضرر الذنوب كضرر السموم في الأبدان كما بين ذلك أهل العرفان منها ما تخرج المرء من مرتبة الإيمان ومنها ما تخرجه من الإسلام حذرنا ربنا من ذنوب ثمن فعلها يسير وإثمها كبير فقوم يكبون في النار على وجوههم من حصائد ألسنتهم كمن يدعون غير الله ويرفعون إليهم الحوائج يقول ربنا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين وكمن يطعن في الله أو رسوله أو دينه قال تعالى قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم والساحر مفسد للدين والدنيا ينازع الله جل وعلا في ربوبيته فيما يدعيه من نفع أو ضر ومن أتاه فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من سحر أو سحر له أخرجه البزار وتعليق التمارين شرك بالله جل وعلا ولا تزيد العبد إلا وهنا ولا ولا يتم الله له ما أراد وعلم الغيب مما أخفاه الله حتى عن الملائكة قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وإن سلم العبد من الكفر قولا وعملا فإن الشيطان يجزره لما دونه من الكبائر فيدعوه إلى إطلاق لسانه مثلا وتراه يقع في عرض أخيه المسلم يقول كلاما لو خلط بماء البحر لأفسده وأنزله قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية تعني أنها قصيرة فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت أخرجه أبو داود قال البخاري رحمه الله أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أن اغتبت أحدا والنمام قريب المغتاب وعقوبته تعجل عليه في قبره ويوم القيامة توعده الله بحرمانه من الجنة قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة فتاة يعني نمام متفق عليه وكما حرم الإسلام الحديث في غيبة المسلم بما يكره نهى أيضا عن التطاول عليه باللسان في حضوره قال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق أخرجه البخاري ومسلم وقال ولعنه كقتله متفق عليه ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه متفق عليه والكذب شعبة من النفاق لذا نهى الإسلام عنه ولو على سبيل الهزل قال عليه الصلاة والسلام ويل للذي ويل للذي ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له أخرجه الترمذي ومن ادعى أنه رأى رؤيا وهو كاذب في دعواه كلف يوم القيامة بعمل يعجز عنه تكيلا به قال صلى الله عليه وسلم من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل أخرجه البخاري ومن سأل ما عند الناس من أموال وعنده ما يغنيه فإنما يستكبر من النار ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون تبقى في أذنيه الآن يوم القيامة والآن الرقاص المذاب وحرم الله دماء المسلمين وتوعد من تعرض لهم بالقتل بعقوبات مترادفة يقول ربنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يقول عليه الصلاة والسلام لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في في دم في دم مؤمن لأكفهم الله في النار أخرجه الترمذي والزنا سبيله سيء ما وقع فيه امرؤ إلا ساء حاله قال تعالى إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا والله جل وعلا قرن الزنا مع الشرك والفتن وقليل الربا يدنس المال الكثير وينزع بركته ويحل من صاحبه الفقر قال عليه الصلاة والسلام تعالى يمحق الله الربا ويؤتي الصدقات والسارق ملعون لأخذه حقوق الآخرين وآكل مال الأيتام يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله وثلاثة رب العالمين خصمهم يوم القيامة رجل أعطى به سبحانه ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره أخرجه البخاري ومن شرب الخمر لم تقبل منه صلاة لم تقبل منه صلاة أربعين يوما ولم يشربها في الجنة بل يبقى من عرق أهل النار والمار بين يدي المصلي لو يعلم ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه كما أخرج ذلك البخاري ومسلم والعنف بالنفس أو المال أو اللباس موجب للعقوبة قال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه ورجل ثمته إذ خسف الله به وهو يتججل إلى يوم القيامة متفق عليه والحسد مظلم للقلب مفسد للحسنات والكبرياء من صفات رب العالمين وخصائصه فمن نازعه فيها عذبه عباد الله يجب على المسلمين حفظ ألسنتهم وجوارحهم فإن الله تعالى يقول من يعمل سوءا يستبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره فإن haka ‘yan uwa musulmi من madaukakin sarki يا yi muku da addini ne wanda ya dace da duniya kuma sannan ya cika dukkanin wasu hidimomi na lahira babu shakka duk wanda ya yi riko da koyarwa wannan addini mai albarka to tabbas wannan ya hau hanya madaidaiciya duk wanda kuma ya yi sakaci ya yi sakaci cikin riko da umarnin ubangiji subhanahu wa ta'ala to ya sani fa Allah ta'ala zai sakanta mai kwatankwacin irin abin da ya kasance yana aikatawa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa hakika Allah ta'ala yana yin kishi kishin Allah yana tashi yayin da bawa mumini yake kutsawa cikin abin da Allah ta'ala ya haramta masa al-Imam bukhari da Muslim suka rawaito wannan hudubar ta yau ta tattare bayani ne akan haduran da suke karkashin sabawa Allah maɗaukacin sarki muhimmin ma muhimmi ma musamman ma wasu sabo wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nusantar da al'umma a kai da farko kaga shi saban Allah maɗaukacin sarki yana cutar da zuciyar ɗan adam ya cutar da hankalinsa kuma ya cutar da alaƙar ɗan adam da ubangiji sa subhanahu wa ta'ala malamai sun kai bayani suka ce cutar wanda laifuka suke wa ɗan adam su shiga tsakanin alaƙarsa da ubangiji ta yi daidai da cutar wanda dafi yake wa wanda zai kwamfaɗe shi daga cikin laifuka akwai laifukan da suke sauko da ɗan adam daga mataki na imani ya dawo ya samu koma baya zuwa mataki na musulunci akwai kuma laifukan da suke sauko da shi ko su fitar da shi daga mataki na musulunci Wata fatama ma ya fita daga cikin da'ira addinin musulunci babu shakka addinin musulunci ya tsoratar da mu aikata wasu laifuka tare da cewa yayin da za ta aikata su ba ka buƙatar kai wani ƙoƙari mai yawa a ɗan ganganin lokaci za ta aikata su amma a tare da haka suna sanya bawa ya nibi manya-manyan kamayo a cikin mizaninsa Allah ta'ala da manzansa sun ba da labarin wasu mutane da za a wurga su cikin wutar jahannam su fada da fuskar su a sakamakon irin abubuwan da suka kasance suna suna fada da sahara sun misali waɗanda suke kiran wani Allah madaukakin sarki suke daga buƙatunsu zuwa gare su suna tunanin cewa za su magance musu abin da Allah ta'ala bai musu ba suna kwaɗayin alkhairi ko suna neman su kare su daga wani sharri babu shakka ba sa rabauta yayin da suka haɗu da Allah maɗaukakin sarki matuƙar ba su tuba ba a yayin da suka haɗu da shi ubangiji maɗaukakin sarki yana faɗa a cikin alƙur'ani tabbas babu wanda ya ɓata sama da wanda yake kiran wani Allah maɗaukakin sarki kuma yake kiran wanda ba zai iya amsa masa wannan kiran ba inda a ce zai zauna ya kan kiransa har zuwa ranar tashin alkiyama kai hasali ma wanda yake kira din bai san ma ana kiransa ba ko kuma mutum ya soki Allah ta'ala ko addinin Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ya soki wani lamari na addini duka wannan da harasa mutane suke yi kuma kai tsaye sai ya illata mutum ya rauna na alaƙarsa da ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce yanzu da Allah da ayoyinsa da manzansa kuke yin istihza'i kada ku ba da wani hanzari kun kafin ka bayan imani babu shakka matsafi yana ba ta addinin mutum ya bata masa duniya domin yana yin janja da ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin rububiyarsa domin yana da awar zai iya jaso wani amfani ko ya kare wata cuta don haka duk wanda ya je ya haɗu da matsaci kuma ya gaskata shi cikin abin da yake da awa ko yake gaya masa to ya sani ya kafircewa gaba ɗayan abin da aka saukowa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa baya tare da mu duk wanda ya tsafi ko aka yi masa tsafi al-imam al-fazzar ya rawaito wannan hadisi rata ya layu ko buraye ko abin da ya kama da haka shirka ne da Allah madaukakin sarki kuma waɗannan abubuwa ba sa ƙara wa bawa komai sai rudu sai harbati kuma Allah ta'ala ba zai cika masa burinsa ba ko abin da yake nema ilimin gaibu kuwa Allah ta'ala ya keɓanta da saninsa har mala'iku da suke kusa da shi subhanahu wa ta'ala ba sa sanin abubuwan da Allah ta'ala ya ɓoye Allah ta'ala yana cewa ka faɗa ya ma'aikin Allah wanda lokacin waɗanda suke cikin san mai da kasai babu wanda ya san abin da Allah ta'ala ya ɓoye sai Allah ta'ala shi shi ɗaya tilo shi kaɗai yake manta da sanin rai yayin da bawa ya ƙoƙari ya kubuta daga kafirci na magana ko na aiki to dan ne zai ci gaba da bunsa zai ta kokari kuma sai ya afkar da shi cikin manya-manyan laifuka sai ya kira shi zuwa ga ya dinga sakin harshensa yana maganganu yana kutsawa cikin mutuncin yan uwansa ba tare da haƙƙi ba yana faɗar maganganun da za a sanya su a cikin teku da sun sai sun gurɓata ruwa wata rana na Aisha radiyallahu anha ta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ta yi nuni zuwa ga matar safiya radiyallahu anha ta faɗi wata kalima tana nufin cewa gajeriya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce tabbas kin yi wata magana da za a ya ta da ruwan teku da sai ta lalata ne al-imamu abu dawud ya rawaito wannan hadisi shi yasa magabata suka kare harasansu da barin kutsawa cikin mutuncin yan uwansu musulmi kamar yadda aka rawaito a Imam bukari Allah ya fi kansa da rahma yana cewa ina fata ina buri na haɗu da Allah madaukakin sarki ba tare da Allah ya tsaye da ni yayin kitabi akan wani akan akan wani mutuncin wannan uwana da naji ba haka na annabi man ko annabi shi ma makocin mai cin naman mutane ne hukumar sa ana gaggauto masa da ita tun a cikin kabarinsa ranar alƙiyama kuma Allah ta'ala ya mai tanadin ya haramta masa jin ƙanshin aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ce dukkanin ne ba zai shiga aljanna ba al-imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi ƴan uwa musulmi kamar yadda addinin musulunci ya haramta maka ka ci naman dan uwanka ka yi bayani game da dan uwanka cikin abin da tunda yana nan ba zai so ba to kadalika ya hana dau ya hana ka kai magana ka kuda ka saki harshenka a gabansa yayin da yake nan kai maganganu a cikin mutuncin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sibabul muslim fusu dagin dan uwa musulmi fasikanci ne Imam Bukhari da Muslim suka rawaito ya faɗa kuma yace idan kala an ce shi kuma kamar ka kashe shi Imam Bukhari da Muslim suka rawaito duk wanda ya ce wa ɗan uwansa kai kafiri ne to ya sani wannan kalimar dole ɗaya daga cikin mutum biyu sai ya ɗauke ta in ta yi daidai da bayanin nasa idan abin da ya faɗa haka ne shi kenan idan kuma ba haka ba ne to za ka dawo kansa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito kaga ƙarya ko da ta wasa ce alama ce ta nifaka shi yasa addinin musulunci ya hana a yi ƙarya ko da ta wasa ce za Allah sallallahu alaihi wa sallam ne ce narkon azaba ya tabbata ga wanda zai dinga yin magana yana yin magana domin mutane su yi dariya kai tanta azaba ta tabbata a gare shi azaba ta tabbata a gare shi a shi ma mutum ya rawaito wannan duk wanda ya da'awar ya yi wani mafarki kuma ƙarya yake a cikin da'awar tasa to Allah ta'ala zai tallafa masa wani aiki ranar alfiyama kuma ba zai iya ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai bayani a hadisin Imam Bukhari duk wanda yake roƙon mutane abin da ke hannunsu na abin duniya alhalin yana da abin da zai wadace shi to ya sani yana roƙon wuta balbal ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi sallam. duk wanda ya kasa kunne yana sauraron maganar wasu mutane da suke kokarin su sirranta ta a gare shi alhalin ba sa so ya ji shi kuma ya kasa kunne yana ji to Allah ta'ala ya yi alkawarin zai zai zuba masa karkakken ƙarfi a cikin kunnen ranar tashin alkiyama Allah ta'ala ya haramta jinin musulmi kuma ya yi alkawari ga duk wanda ya tunkari musulmi da kisa ya yi alkawari da azaba ɗaya na bin ɗaya kamar yadda yake faɗa a cikin alƙur'ani duk wanda ya kashe wani mumini da gangan to sakamakon ka wutar jahannam zai dawwama a cikinta kuma Allah ta'ala ya yi fushi da shi kuma Allah ta'ala ya tsine masa kuma Allah ta'ala ya tanada masa azaba mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake da abin a ce daukacin mutanen sama da ƙasa su yi tarayya wurin kashe wani mumini guda ɗaya tabbas da Allah ya hada su baki ɗayan su ya gwamnata su a cikin wuta al-imam tirmidhi ya rawaito wannan kaga suna hanya ce muna ta yi muni ga wanda ya fada cikin wannan laifi kuma babu wanda zai mai da suna sana'arsa ba sai sai yanayin rayuwarsa ta gurbata sai al'amuransa sun rikice sai Allah ta'ala ya jarrabe shi da bala'o'i da masifu Allah ta'ala yana cewa a cikin alƙur'ani tabbas zina alfasha ce kuma tana fita ta Allah madaukakin sarki kuma mummunar hanya ce Allah ta'ala ya haɗa zina da shirka da kisan kai a cikin alƙur'ani ne ka gani ba ko da ƴan kaɗan ce tana lalata dukiya mai tarin yawa ta tafi da albarkar da ke cikin wannan dukiya kuma ta janyo wa ma'abocin wannan dukiya talauci mara misali Allah ta'ala ya ce Allah ta'ala yana lalata dukkanin riba da abin da ta kunsa kaga barawo inan ne ne domin yana kwatar haƙoƙin al'umma ba tare da sun bashi ba kuma duk wanda ya ci dukiyar marayu to ya sani yana cin wutar jahannam ne a cikin cikinsa kuma kai tsaye zai shige ta lokaci kawai ake jira duk wanda ya ranci dukiyar mutane ko ya karɓi dukiyar jama'a ko suka ba shi ajiya amma sai ya tafi ya lalata wannan dukiyar kada ya dawo musu da ita to lallai Allah ta'ala sai ya lalata dukiyar sai ya lalata rayuwarsa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya sha giya ba za a karbi sallar ta kwana arba'in ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ba zai sha giyar lahira ba sannan kuma za a shayar da shi ruwan jamban mutanen wuta kaga mai wucewa ta gaban mai sallah da a ce ya san irin kamashin da yake ɗauka na zunubi to da ya tsaya ya saurara a gama wannan sallar ko da kwatan kwatan tsawon arba'in ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga jishi da kai ko kuma tunkaho da dukiya ko tufafi tabbas yana janyo kushin Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da labarin wani mutum da ke tafiya cikin wani ado shi kansa yana ƙasaita yana jiji da kai yana taje gashinsa yana cikin wannan yanayi Allah ta'ala ya umarci ƙasa ta kama shi yana kutsawa a cikinsa yana tantsewa har zuwa ranar tashin alkiyama al-imam bukhari da muslim rawaito wannan haddana tana sanya zuciya ta duhu kuma sannan tana cin kyakkyawan ayyukan da mai hasada yake girman kai kuwa wannan sifa ce ta rabbul alamin kuma sifa ce da Allah ta'ala yake banta da ita dan haka duk wanda yayi munaza'a da Allah cikin kokarin siffantuwa da girman kai to babu shakka Allah ta'ala sai ya azabta da shi ya yi uwana musulmi mu kiyaye Allah madaukakin sarki cikin abubuwan da harafan mu suke faɗa mu kiyaye Allah madaukakin sarki cikin abubuwan da gaban mu suke aikatawa sani Allah madaukakin sarki yana cewa duk wanda ya aikata wani mummunan aiki to za a sakanta mai da kwatankwacinsa sannan kuma idan ya haɗu da Allah ba shi da wani mai taimako ko wanda zai kawo mai tallafi ko agaji ala wa sallu ibadallahi ala rasulil huda wa muallimil bashariyati alkhair faqad amarakum bidhalika fi kitabihi faqala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم برحمتك الواسعة عمنا اللهم اكفنا شر ما أهمنا اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ولإخواننا في الله تعالى ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا إلى الصلاة رحمكم الله